Allah ya kawo mu lokacin waya wannan lokaci na waya zaka iya kiran iyalinka cewa za mu zo a lokaci kaza a wannan lokacin kaga su riga sun sani kaga baka zo musu kai tsaye ba ba zato ba damani ba sannan akwai kuma tafiyar da kana tafiya tare da ayari mutane masu yawa to idan ya zama tare da mutane masu yawa za ku yi tahowa kuma tahiyar nan ta shahara ga lokacin da za ku dawo kowa ya sani to wannan ita ma kanta ba laifi a zo ko cikin zai ko ne lokaci saboda an san ga lokacin da za ku shigowa abinda ba a so kawai ya zama ba ita matarka bata san zaka zo ba wani bai sani ba kawai ka auko mata cikin dare to wannan shine musulunci ya hana amma in dai har an san da zaka zo din to wannan ba haramun ne ba an gane to shine malam ke yake ce muna babu karati turuqi wa huwa dukhulu laylan liman warada min safari sai kama wannan hadisi na Anas dan Malik cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance la yatruqu ahlahu laylan baya zo mai iyalinsa cikin dare wa kana ya'tihim gudwatan aw ashiyatan yakan zo musu ne da safe ko kuma a'a da marice amma dai ba da dare ba wa haddathani zuhair ibn harbin haddathana abdus samadi ibnu abdul warisi haddathana hammamun حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال كان لا يدخل ما يمكن يتي لا يطرق يتي لا يدخل بايا شقوة kaga dai ma'ana guda ne la ya taruku baya shigowa kai tsaye ba zato ba damani ya auko musu la ya dakhulu bai shigowa duk shine magana guda wa haddathani isma'ilu ibnu Salimin, haddathana hushaym akhbarana sayyarun hawala sana wa haddathani yahya ibnu yahya wal lafzu lahu عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لدخول فقال أمئلوا حتى ندخل ليلا وتن عبد الله جابر بن عبد الله yake cewa mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani yaki za mu shigo garin Madina sai manzo Allah ce a'a ku dan jira hatta na da kula lailan mu bari sai cikin dare sai mu shigo au isha'an ko da marice kai tamtashi da sha'isatu domin wadda ke da gizo ta je ta yi aski wa tastahidda mughibatu wadda mijinta baya na yanzu sai ta je ta aski gashin hamuta da gashin bara ta san yau mijinta na nan ta yi kaga za ta shirya ta je ta yi kulliya ta aski gashin hamuta gashin mara ta ji wani abun da zai zama dai kulliya ne zuwa gari ta ta shirya ma mijinta to a bari sai wanda lokacin ta shirya wannan hadisin shi ya nuna muna ba shigowa cikin dare ake a haramu ba don gashi wannan annabi za a ma shigo yake a ku bari sai cikin dare a shigo <laughs> ku gane ko yace ku bari sai cikin dare yace zahamna li da kula faqala am ilu hatta kula laylan ku bari sai cikin dare mu shigo ya nuna kenan in abun abun da yasa aka hana shigowa cikin dare a wancan hadisin da ya wuce wato a shigo ma mata ba tare da sun san da kuna nan tafi ba yanzu ko sun riga sun san kuna nan tafi to sai ya zama yanzu annabi ma da kansa yake cewa a bari sai sun shirya tunda sun san da muna nan tafi sun san da mazajen su na nan tafi to za su samu dama su shirya amma idan ka zo da marece kuma sun san da kana nan tafi da marecen lokacin da suke dafa abinci babu wani shirin da suka yi amma idan aka bari sai da suka kare dafa abincin su suka je suka yi wanka suka shirya to ka iso to wannan lokacin su ma sun jin daɗin tarbonka bisa da marici to shi yasa manzo Allah ce a bari sai wannan lokacin wanda wayan hadisan idan ka hada su gaba guda biyu din sai su baka manar da muka ambata cewa ba shigowa cikin diren aka hana ba a an hana ka shigo mata ba zato ba mani ne idan ba zato ba mani kaka shigo cikin dare. amma idan tafiyar an riga an san tan an san ga lokacin da zaka zuwa to ko ne lokaci ya halatta ka shigo ko ne lokaci ne amma akwai in sun tafiyar an riga an san za ka zo din to ko da lokaci kana iya shigowa amma da za ka bari sai cikin dare lokacin da suka kare shirye-shiryen su suka kekkenta to da yahi wanda lokaci tun an san da lokacin kana nan tafi kamar yadda wannan hadisi ya nuna kin حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة an سيار an عامر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله دروقا حتى تستعد المغيبة وتمتشد الشائسة kaga wannan sai ƙara bayani wa'ancan hadisan duka sai ya hada sai bayani yace idza qadima ahadukum laylan idan ɗayan ku zai zo gida da dare to fala ya tiyanna ahlahu kada ya shigo ma iyalinsa turuqan ba zato ba tsammani a ya bari sai ya shaida musu sun san da yana nan tafi to sai ya shigo cikin dare hatta tastahiddal mughiba har lokacin da wadda mijinta ba ta nan shi shine almugiba mijinta baya nan to hidda, sai ta je ta kaƙe gashin hamutanta da kuma gashin mara wa tamta shidar sha'isa wadda ke da gashi ba ta gyara gashinta ba bata shake gashinta domin ta samu damar ta gyara gashinta ya zama ta yi shampo kenan wanda mafi yawa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi ba su cika kitso ba a mai suke shaha magan sai su shace shi sai su gyara shi mafi yawan su haka suka amma dai wani lokaci kuma suna kizo ba su cika kizo ba amma dai suna yi mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka sauran matan sa ba manzo Allah amma dai akan samu masu kizo da yawa amma mu yanzu masu kizo su suka fi yawa masu ma shampoo ba sa da yawa to a takaice yanzu dai kaji abin da annabi ce watam ta shidal sha'isa wadda ke da gizo ba ta samu dama ta shace gashin ta ba ta gyara gashi to ta je ta gyara in mai kitso ce ta je ta yi kitson in mai shashi gashin ne ta je ta shashi gashin to wannan shine kaga ta shirya tarbonka kenan to wannan shine dalilin da yasa aka ce to karka shigo musu ba zato ba damani ka bari sai su yi wannan shiryawar idan suka yi wannan shirin sawa'un cikin dare ne ko da rana kana iya zuwa amma da zaka bari sai cikin dare to da yafi in dai har sun san da zuwan naka wa hadathani ya ya ibnu habibin an ubada عن shu'ba حدثنا شعبة bi hadha al-isnadi mislahu. irin wannan hadisin ne wa haddathana muhammad ibn bashar haddathana muhammad ya'ni ibn ja'far haddathana shawba an asim an shabi an jabir ibn abdullah qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atala ar-rajulu al-ghaiba annabi ya hana idan mutun yayi tafiya mai tsawo an yi a tiyalahu turukan ya auko ma iyalinsa ba zato ba damani ya bari sai sun shirya kar ya dawo ba zato ba mani ai ko da muka tashi mun iske ana da wani labari wanda idan ka ji wannan labari ai kaga zaka ga irin irin wannan ce wai mutum ne zai ta ya tashi zai yi tafiya to yana da makoci makocin nan kurma ne bai iya magana mai bai ji sosai amma dai yana iya magana haka haka sama sama sama to sai yace mai zai yi tafiya to shi ko dama abin da yasa yace ma kurman nan zai yi wannan tafiyar saboda an gaya masa yana masa shige a gidansa sai gaya ma kurma zai yi tafiya sai ya tafiya ya ce kwana nawa za ka yi sai ya ce kwana goma ya ce to shi kenan sai ya tafi yana tafiya cikin dare sai ya dawo ko da yake dawo sai iske kurma cikin ɗaki ne sai kurma ya ce mai ba aka da gaskiya ka ce kwana goma ba aka da gaskiya <laughs> to mai iska na bada wannan labari yanzu shi yanzu shi mai gidan da ya dawo cikin dare shi ne bai da gaskiya kurma na da gaskiya ta yi. <laughs> Allah shirya mu wa ne ya yi ibn na haddathana rawhun na shuba bi hadal al وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيء عن سفيان عن محارب kala جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلة annabi ya hana ma mutum ya auko wa iyalinsa ba zato ba damani a cikin dare ya takhawwanuhum yana kama yana neman yaudarasu kenan yana kokarin ya gane cewa shin mayaudara ne ne suna yaudara suna kawo su maza in baya nan to kaga shine annabi ya hana shi ne ya takhawwanuhum yana dauka su cewa su mayaudara ne aw yaltamithu eh asaratihim ko ko yana neman aibin su yana neman illan su shi yasa yake zuwa cikin dare ba zato ba tsammani kamar yadda a eh, makocin kurma yayi to kaga wannan eh, neman aibin su ne ko nema ne do a kama wa haddathani muhammad ibn al-musanna haddathana abdurrahman haddathana sufyan bi hadha al-isnad qala abdurrahman قال سفيان لا أدري هذا في الحديث أم لا يعني أن يتخونهم أو يلتمس أسراتين wannan da aka ce ya takawwanuhum yana neman ya gane cewa su yaudara ne a wajensa ko kuma yana neman uzuri yana neman laifinsu wannan yana cikin hadisin ne ko kuma a'a ba cikin hadisin shi Sufyan yace shi bai sani ba shin cikin marwaita na ya fassara hadisin ko ko a'a annabi ne ya faɗi hakan to shine bai sani ba to amma dai wancan dai shine tabbatacce hadisi amma wannan ya takawwanuhum aw yattamisa wazaratuhum to fassara hadisi ne karin bayani karin bayani ko daga manzo Allah ko kuma daga wani daga cikin su wa haddathana Muhammad ibn al-Musanna haddathana Muhammad ibn Ja'far wa haddathana Ubaydullah ibn Mu'adh haddathana abi qala jami'an حدثنا شعبة عن محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة الطرق شيمدي ولم يذكر يتخونهم أو يلتمس أثراتهم نعم كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب الصيد بالكلاب المعلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن أبي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكنا علي وأذكر اسم الله عليه فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها قلت له فإني أرمي بالمعراب الصيدة فأصيب قال فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه a تأكله sai kuma kitabu saidi kitabin da ke bayani game da waton farauta wazzaba'ihi da kuma abin da ya shafi yanke yanke wa ma yu'kalu da abin da za ake ci min alhayawani cikin dabbobi da wanda ma ba a ci wannan shine da kitabin gaba da ya kunsa bayani game da farauta bayani game da yanke-yanke bayani game da ababin da ya kamata a ce cikin dabbobi ko kuma da ya halatta a ce babu saidi bil kilabil muallama sai fara babi na farko wanda ke bayani game da cikin wannan kitabi wanda ke bayani game da farauta da karnuka al muallama wanda aka koyar aka koya mai yadda ake yaki wannan babi uh, uh, imam muslim ya tattara hadisai ne wayanda ke bayani game da farauta wato farauta da kare da kuma jifa mutum in ya jefi dabbar daji ya kashe ta menene wace ce ake ci daga cikin wayannan idan kare ya kamo dabba wanne ne ake ci cikinsu dama akwai dabbobin da ake farauta da su amma dai kare shine asali to ana kuma amfani da shirwa ana farauta da shirwa to amma dai wannan babu yana magana game da karnuka karkashinsa ya ambaci ababe kamar haka abu na farko dai ya halatta a yi farauta da karnuka ya halatta a yi eh, farauta da harbi ko da jifa ɓangaren da karnuka shi kare yana da sharuɗa a wajen farauta da shi manyan sharuɗansa guda biyu ne guda uku ne na farko ya zama an koya masa an koya masa farauta na biyu ya zama lokacin da zai wa to bai ci ba na uku lokacin da za ka sake shi ka ce bismillahi to wa'annan su ne guda uku sharuɗan farauta da kare za mu ji su cikin hadisan shi kuma ɓangaren harbi ko jifa to shi kuma sharaɗinsa ko kuma abin da ake bukata a wajensa ya zama lokacin da za ka yi jifa abin da za ka yi jifan nan mai kaihi ne wanda ke iya hudawa ba wanda bai hudawa ba kamar sanda in ka jifa da sanda idan ba so suka ta yi ba buguna ta yi ba za a ci ba in ka jefa da adda in ba yankewa ta yi ba ko suka ta yi ba ta buga da faɗe ba za a ci ba idan ka ɗauki duci ka jefa ba za a ci ba a sai mai tsini mai kaifi da shi ake harbi kamar kibiya ko kuma sanda a ta soka ko adda a ta soka ko ta tsara amma ba bugu ba to wannan su ne abin da a sharuɗansa da saura wanda za mu eh, sake tsinto su cikin hadisan da za mu karantawa da yarda Allah a gurguje haddasa na حدثنا إسحاق بن إبراهيم الهنزلي na jaririn. عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن أدي بن حاتم ya قلت in ne الله إني أرسل الكلاب المعلمة ina aika karnuka wa'inda aka koya mafarauta ba karen da ba a koya mafarauta ba sai an koya mai ya iya ya in ka ci tashi zai je in ka ce ya bari zai bari in ya kamo kai zai kama ba wani zai kai ma ba kuma ci zai yi ba to kaga ka koya mai ya iya kenan amma in ya kasa mu wa'innan to kaga ba ba koya mai ba fa yumsikna waina karnukan su je su kamo alayya su kamo mini wa azkuru smallahi alayhi kuma ina ambaton suna Allah lokacin da zan sake su fa qala idza arsalta qalbaka annabi ce eh, eh gaskiya ne a lokacin da ka saki karenka almuallama wanda ka koya maka mai da ka ambata wa zakarta smallahi alayhi ka ambaci suna Allah lokacin da zaka sake shi fa ya yaje kamo ma ci abunka qultu wa in qatalna koda sun kashe ban samu damar yankawa ba qala wa in qatalna ko sun kashe ba dole eh, ba dole sai ka samu damar yanka ba in ka iske ba kashe ba wannan ka yanka amma in sun riga sun kashe ce abunka malam yushrik ha kalbun laysa ma'aha matukar boni karin da ba a koya mafarauta ya bai shigo ciki ba amma idan ka zo ka iske karen ka ka tura shi ka koya mai farauta ka ce bismillahi yaje sai ya haɗu da wani kare shi ko wanda ba a ce mai bismillahi da za a sako shi ba wanda ba a koya ba kuma suka je suka kashe su biyu ka kasa gane na haka ya kashe ko na shi ya kashe to yanzu dole ne ya zama shubuwa sai ka bari kawai ba za ka ci ba amma da ka san hakikan naka ya kashe to wannan kuma ko da ya wani kare ya biyo wannan bayana bayana ma ka ci abunka amma yanzu saboda baka sani bane shi yasa sai kai mi sai ka nisance shi wanda ke nuna ma ne santa a shubuhat wanda ke nuna ma ya wato wajibi ne idan baka da tabbaci ga abu ka nisance shi na'am qultu lahu in ni armi bil mi'rab as to bayan haka kuma manzo Allah ina jifar ya abin farauta bil da abun da ke da fadi ba mai tsini ba fa usibu in same shi fa qala idza ramaita bil idan kai jifa da abun da ke da fadi ba mai tsini ba fa khazaka yaje ya soke shi fa kulu sai ka ci kamar da muka bayani in sanda suka ta yi wannan sai ka ci wa ina sabahu bi ardi amma da fadi ne ya buga ba sukaye ba da fadi ne ya buge shi fala ta akulhu nan kan karkace حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت إنا قوم نصير بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك وإن, وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل وحدثنا عبيد الله بن معاذ بن العنبري حدثنا من أبي حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحجه فقل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيض فلا تأكل وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت, وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه قلت فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن عاثم قال سألت رسول الله قلت na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nake masa in ji wane ne in ji Ade ibn Hatimin yake tambayar manzo Allah yace inna qaumun nasidu bi hadhihi al mutane ne mu da ke farauta da wayannan karnukan fa qala annabi ce to shikenan idza arsalta kilabaka idan ka tura karenka al wanda aka koya ma yaki wa zakar tasmallahi ka ambaci suna Allah kawai na karnukan lokacin da ka zaka aike su fa kul mimma amsakna alayka kace abinda suka kamo maka tunda ka ce bismillah kuma ka koya musu farauta wa in ko koda ko sun kashe illa an ya'kula al-kalbu sai idan ya zama karen da ka tura ko karnukan da ka tura sun ci fa in akala in a kan falata akul nan kan karkaci don mi fa inni akhafu an yakuna inna ma amsaka ala nafsihi abin da Sani ce karkashi don ina gudun yana yiwa kila karen nan ba kai ya kama ma dama kai ne ya kama ma tunda ko kai ne ya kama ma to karkashi ka ban mai kaya ne na shi na an gani saboda ka ba halatta gari ka kai kashi idan har ya zama haka ne saboda ka shi ma kai ne kaga wannan ya zama shi ma wato nisanta hat ne don baka da tabbaci karen nan shin kai ya kamo ma ko kai ne to sai aka ce ka bari karkashi tunda baka da tabbaci a ah, kilabun min gairi hafala fala ta'qulu idan wasu karnuka suka zo suka shiga aka yaƙi aka yi farautan tare da wa'annan karnukan wa'anda ba koya ma farauta ba wa'anda ba ce bismillah ba lokacin da ake sake su to nan ma karkaci don baka sani ba shin karen ka ya kashe ko wancan karen ya kashe wa haddathana ubaydullah ibn mu'adh al-anbari wa haddathana abi haddathana shu'ba ana abdullah ibn abi as-safari ani shabi ani adiyin ibn hatim qala sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mi'rabi jifa da abun da ke da fadi wanda ba ba mai tsini ba ba mai kai ba faƙala idza asaba bi haddihi faqul idan wannan abun mai faɗi idan ya same shi ta bangaren kai hensa ya sara ba bugu ba kace abunka amma wa idza asaba bi ardihi in bangaren faɗi ne ya samu ba suka ba ba sara ba faqatal ya kashe fa innahu wa qaidun to wannan jifa ce ba a ce fala ta akul karkashi wa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil kalbi na tambaye manzo Allah game da kare shi kuma za idza arsalta kalbaka idan ka tura karenka wa zakar tasmallahi ka ambaci suna Allah akan karin lokacin da zaka sake shi nan ma dai fa ka ce fa in akala minhu fala ta'kul amma in karen ya ci lokacin da ya kama nan kan karkaci fa innahu innama amsaka ala nafsihi don tunda kaga ya ce to ya ce dama kai ne ya kamo ma ba kai ba saboda ka karkaci qultu sai nice fa in wajadtu ma'a kalbi kalban akhara idan na iske wani kare tare da kare na sun je sun kashe dabba fala adari ayyuhuma akhadahu ban sani bana wane ko wancan ne qala fala ta ka ci don baka da tabbaci fa inna ma sammaita ala kalbika yi karinka ne kawwa bismillah wa lam tusammi ala ghairihi baka ce bismillah ga wani wanda ba shi ba wannan hadisi shi ma yana cikin hadisan da malamai suka kafa hujja cewa duk dabbar da aka yanke ba ce bismillah ba ba a ce dole ne sai an ce bismillahi domin wannan ya ce kare na ma baka ce bismillahi ba shi yasa aka ce ba ci ba wasu ko suka ce a a in dai musulmi ne yanke ya ce bismillahi ko bai ce bismillahi ba za a ci wasu ko suka ce a a in ya ce bismi in bai ce bismillahi ba digangan ba a ci amma in mantuwa ne za a ci duk maganganu ne na malamai amma magana mafi kyau dai lalle bismillahi tana da matukar muhimmanci a wajen yanka tana da matukar muhimmanci a wajen aikawa to kuma waton a in digangan ne bai kamata a ba da halaccin cinsa ba kabbar bismillahi gangan don mi za ka bari to daga musce ni amma in mantuwa ce to rabbana la tu'akhirna bima na in nasina aw akhdana wannan ana ci amma digangan mutu ya bar bismillahi to ko da yake an samu malamai da suka ce halatta ci amma dai da dama malamai sun ce ba a ci wallahu ta'ala alam na'am وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن عليا قال وأخبرني شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول سمعت علي بن حاتم يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج فذكر مثله وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي وحدثنا غندر حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن أبي السفر وعن أناس ذكر شعبة عن الشعبي قال سمعت علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض بمثل ذلك وحدثنا محمد بن عبد, عبد الله بن عمير حدثنا أبي حدثنا زكريا عن عامر عن علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير المعراض عن سير المعراض فقال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وكيف وسألته عن سير الكلب فقال ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله فإن زكاته أخذه فإن زكاته أخذه فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل إنما زكات اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا زكريا بن أبي زائدة بهذا الإسناد وحدثنا يحيى ابن أيوب حدثنا ابن ألية قال أخبرني شعبة أنا عبد الله ابن أبي السفري قال سمعت الشعبي يقول سمعت عدي بن هاتم يقول هيا نري حديث عدي ابن هاتم دا غا هاتم إنم كيوتن نم يوان كيوتا cikin jahiliya yace sa'altu rasulullahi anil mi'radi fa zakara misla ira wancan hadisin da ya wuce وحدثني أبو بكر بن نافع الأبدي حدثنا غندر حدثنا شعبة حدثنا عبد الله ابن أبي السفر وأن ناس ذكر شعبة عن الشعبي قال سمعت أدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض بمثل ذلك وحدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير حدثنا أبي حدثنا زكريا عن آمر عن أدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراب فقال ما أصاب بحده فقله nawa manzo Allah tambaya in ji Adi ibn Hatim game da farauta da abun da ke da fade wato abun da ba mai kai ba mai tsini ba ni jefa ko ni harba sai ya je ya samu abun farauta sai manzo Allah ce duk abun in ya same shi bi haddihi da bangaren kai wannan sai ka ci wa ma in ko wajen bangaren faɗi ne fa huwa waqizum to wannan jifa ce karkace wa sa'altu an saidil kalbi na tambaye shi game da farautar kare shi ko fa qala ma amsaka alayka wa lam ya'kul minhu fakuluhu duk abin da karenka ya kamo ma bai ci ba kuma ka ce bismillah lokacin da zaka tura shi kamar da wata hadisi ya ambata sai ka ci abunka fa inna zakatahu akhdhu domin yanke dabbar shine kamun karin kare shi ya yanke sai ka ci yankan kare in ta, indahu kalban akhara idan ka isko ni kare tare da naka a wajen wannan dabbar da aka kashe fa ta an a kazahu ma'ahu ka ji tsoron cewa kila wannan karen ya kama manaka wa karkatalau kuma kila yana wa wannan ma da ba naka ba shi ya kashe shi to fala ta akul wannan kan karkace inna ma zakarta smallahi ala kalbika wa lam tadhkurhu ala domin bismillahin da kai akan karenka ka kai ba kai akan wancan ba وحدثنا عيسى بن إبراهيم أخبرنا عيسى ابن يونس حدثنا زكريا ابن أبي زائدة بهذا الإسناد وحدثنا محمد بن الوليد عن آه، بن عبد الله وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق حدثنا شعبي قال سمعت علي بن حاتم وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وحدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحاكم عن الشعبي عن علي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حدثني الوليد بن شجاع السكوني حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن علي بن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فقل وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق حدثنا شعبي قال سمعت أبي بن حاتب وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهر بالنهرين آه أدي بن حاتم an je ash-sha'abe yake cewa ya ji adi ibn hatim shi kuma adi ibn hatim makocin su ne kuma da khailan ne wato wanda ya zo zuwa yayi a garin saboda ka ya shigo tare ya shigo tare da su a yanzu wa rabitan bin Haraini, kuma yana zama ribadi a can Haraini, ɗaya daga cikin sojoji ne masu ribadi yace annahu sa'ala nabiyya adenu Hatima ya tambayi manzo Allah fa qala ursilu kalbi ina tura kare na fa ajidu ma kalbi kalban kad akhadha wato sai in samu wani kare tare da kare na sun kama ko kuma kad akhadha ya kama farauta da ni tura je ya kamo amma fala adari ayyuhuma akhadha bana iya sanin cewa wane ne daga cikin su ya kama wannan abin farauta nawa ko wancan da ban ce ma bismillah ba na wani qala fala ta'kul annabi yake mai to kakkaci tunda baka da tabbaci fa inna ma sammaita ala kalbika wa lam tusammi ala ghairi baka ce bismillah ba ga wani karim ba a bisa ga naka ne naka ne kawai kawa bismillah ba kai bismillah ga wani karim ba wa dasana muhammad ibn al-walid حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي بمثل ذلك وحدثني الوليد بن شجاع السكوني حدثنا علي بن مسعر عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam adim hatu duk hadisi adi ibn hatim ne yake cewa annabi ya ce mini idza arsalta kalbaka fazkur ismallah idan zaka tura karenka domin ya je ya kamo ma abun farauta ka ce bismillah fa in amsaka alayka fadaraktahu hayyan fazbahu in ya kamo ma ko da ka zo ka iske bai da kashewa ba amma da ran dabbar da ya kamo yanke wa in adaraktahu qad qatala in ko ka iske har ya riga ya kashe ya yanke walam ya'kul minhu bai ci ba kashewa ɗaya yi fakul sai ka ci abunka ya yanka ma ya hutar da kai wa in wajatta ma ka kalban a gairahu in ka iske wani kare tare da naka karin wa karkatala kuma an riga an kashe fala a karkaci shi yanzu kan tunna ka iske wani kare domin mai fa innaka da yi domin baka sani ba ayyuhu ma min huka wane ma katala cikin su waye ya kashe baka iya gani naka ko wancan da baka sani ba wa in ramaita sa maka idan ka jefa kibiyarka fadhkur ismallah ka ambaci suna Allah fa in ga ba anka in ka bayan ka harba sai baka ida kashe shi ba amma ka harbe ta sai ta gudu da rauni raunin kibiyarka yawma yini daya falam tajid fihi illa asara samika ka iske shi ya mutu bayan kwana daya amma da ka je ka bincika a jikinsa gaba ɗaya baka isko ni illa ba baka isko ni rauni ba a jikinsa in ba raunin kibiyarka da ka harba ba fakul ka ke. in shi ta in kaga dama domin kibiyar ka ta kashi saboda ka ci abun ka koda ya kwana wa in hu garikan fil ma'i amma in ka iske shi ya fada cikin ruwa nan kan falata a kulkar kaci حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمه حدثنا هناد بن سري حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس آئذ الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنتهم وأرض سير أصيد بقوتي وأصيد بكلب المعلم أو بكلب الذي ليس بمعلم فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك قال أما, ذك أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنتهم فإن وجدت غير آنتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوه فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت أنك بأرض سيد فما أصبت بقوتك فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل حدثني وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب حول السنة وحدثني زهير بن حرب حدثني المقرئ كلاهما أن حيوى بهذا الإسناد نحو حديث ابن المبارك غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه صيد القول حدثنا يحيى ابن أيوب حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عاصم عن الشعبي عن علي بن عاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد ناتم بمن manzo Allah ياك da yaƙi بن حاتم قال ibn Hatim qala annabi yake min idza ramaita samaka to fazkur ismallahi kace bismillah fa in wajadtahu qad qatala qul in ka iske abun handa ka harba ya kibiyar taka ta kace shi dauka kace abun ka koda baka yanka ba illa an tajidahu qad waqa fi ma'in sai in ka same shi ya fada cikin ruwa to in ya fada ruwa kan karkace don min fa innaka la tadri don baka sani ba alma'u qatalahu aw sahamuka ruwa ne ya kashe shi ko kibiyarka baka sani ba to kaga tunna baka sani ba shi kenan sai ka ban ma'alla kawai ka ɗau hasara ba za ka ki ba haddasana hannu dumnu sarri haddasana ibrul mubaraki an haiwata ibn shura'in qala sami'tu rabi'a ibn yazid ad-dimashqi yaqulu akhbarani abu idrisa a'idullah qala sami'tu aba sa'labat al-khushani yaqulu ataitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama fa qultu nazu wajh man za'alani ya rasulallah inna bi abdi qaumin min alil kitab wannan kuma kaga hadisi ni na abu salaba al yace nazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama nake ya manzo Allah muna wata kasa ta ahlul kitabi akulu fi aniyatihim muna ci daga cikin koren su ta inda muke suke ba mu abinci a koren su kuma mu ci ahlul kitabi yahudawa da kristoci wa ardi sayidin kuma muna cikin kasa ta farauta asidu bi kausi ina zuwa da bakata in je in yi farauta ya manzo Allah wa asidu bi kalbi wani lokaci kuma in je da kare na in yi farauta al muallam wanda ni koya mu farauta aw bi kalbi ladhi laysa bi muallamin ko kuma wani lokaci ma zan yi farauta amma da karen da ban koya ma farauta ba duk wannan ta kan faru fa akhbirni ma mal ladhi yahillu lana min zalika ina so manzo Allah ka karantar da ni ka gaya mini wanda ya halatta ciki wannan da wanda bai halatta ba fala hilu lahu an yafala bila ta ya alama kuma layi kun ji sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna abubuwa sai su zo su iski manzo Allah su yi wa manzo Allah tambaya yanzu ga tambayoyin da wannan sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata salaba al-khushani kenan ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da su salaba yana ƙara wa'innan tambayoyin sai manzo Allah ce masa amma ma zakarta amma tambayar ka ta farko da ka ambata kace annakum bi ardi qaumin min ahlil kitabi kuna wata ƙasa ta alul kitabi na san da hakan kuna ƙasar alul kitabi kuma na fi aniyatihim kuna ci daga cikin ƙoransu to shi ba damuwa amma abin da mu ba ku shawara fa in wajattum gaira aniyatihim in kun samu wasu koren da ba nasu ba to fala ta akulo fi hakar ku ci cikin nasu wa in lam tajidu in ba ku samu wasu ba sai nasu to faktiluwa ku tabbatar da an wanke ko ku wanke sun makulu fiha sai ku ci domin kar ya zama sun ci mushe an zubo ma cikin mushe ɗinsu da suka ƙari ci kai ma sai ka ci ko sun ci alade a kawo ma cikin aladin da ba a wanke ba kaga wannan matsala ce to ka tabbatar da ka wanke kamin ka ci cikin korensu ko ko an wanke kamin ka ci cikin korensu an gane to wannan shine abun da manzo Allah ya bashi game da bangaren wannan wannan bangaren kenan wa amma ma zakarta annaka bi adli sayyidin amma magana da kai cewa kana cikin ƙasa wadda ake ta farauta ce kuma kai mafarauci ne to fa ma asabta bi kausika do abin da kai amfani da bakarka ka harbi dabba daji fazkur ismallahi sai ka ambaci suna Allah ka harba thumma kul in ka kace sai ka ci abunka wa ma asabta bi kalbika bangaren kare kuma karenka almuallam wanda ka koya mafarauta to in ka sake shi fazkur ismallahi ka ambaci suna Allah in yaji ya kashe thumma kul sai ka ci wa ma asabta abinda amman ka samu kaje aka kashe maka bi kalbin ladhi laysa bi muallamin karen da ba a koya farauta ba fa adarakta ka iske karen da ba a koya farauta ba ya kama dabba bai yi da kashewa ba fa adarakta zakata ka iske yankasta ka iske ya kan ana bai mu'i da mutuwa ba to ka yanka fakul sai ka ce amma idan ka iske kenan ya mutu ya kashe karen da ba a koya ma farauta ba ya kashe wannan ba za ka ci ba amma wancan da ka koya ma farauta ko baka yanka ba in yayi yanka ci abunka kun ji karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan bangarorin duka da yake koya ma ba al-kushani wa hadathani abu tahiri akhbarana ibnu wahab hawala sana wa hadathani zuhair ibn harb hadathana al-muqri kilahuma an haywa بهذا الاسناد نحو حديث ابن المبارك gaira anna hadith ibn wa'ab lam yadhkur fihi sayyidul qawsi bambancin sa kawai shi bai ambaci sai qawsi ba kamar yadda wannan da muka kare yanzu ya ambata Allah subhanahu wataala ya samu dace wannan shine karshe wannan babin nasa kuma karshe inda zamu tsayawa kenan da yarda Allah muna roƙon ka ya Allah abinda muka karanta daidai Allah ka ba ladan ladansa inda muka yi kuskure Allah ka nuna muna wannan kuskuren kuma ka bamu ikon gyarawa kuma Allah ka yayi muna wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum assalam su samu e guba tsuntsu ya zo ya ci ya zama nama a baya halatta yana tambaya ne game da manoma a daji suna noma kuma tsuntsaye na zuwa suna musu banna to sai su samu guba sai su sa cikin tsaba sai su je su aje ma wayannan tsuntsaye idan suka zo kai tsaye da sun ci mutuwa za su yi to in za su aje tsabar sai su ce bismillahi tsaba ta yanke ko guba ta yanke to abinda musulunci ya bamu na farauta su ne na ababin amma guba ba ta cikin kayan farauta Allah ta mu gani tunan yanzu ai gashi ga kare na ma wanda ba koya ma farauta ba kare na ma wanda ba koya farauta ba ko ka ce mai bismillah da ba koya mai ba ba a ce to ballanta guba eh in dai suna cuta ma ba laihi ka kashe su in suna tsuntsuna cuta ba kayi noma ya zo ya canye ma kashe shi ko tururuwa tana cuta ma kashe duk abin da zai cuta ma ko zai cuta ma kai gangan jikinka ko arzikinka ya lata ka kashe shi sakatare na eh? eh shi ma ya halatta na sun yanke wai wanda ya amfani da abu al-mi'rab wanga da muka ambata abu mai faɗi kamar sanda sai ya jefa da ya jefa ba ta soke ba sai ta buge shi sai ya faɗi sai suka kama suka yanka shikenan ai duk abin da aka yanka an gama duk abin da aka yanka ba amma masaba malikiya sun ce idan aka buge dabba ko mota ta buge ko kai ka buge ta in dai wannan bugun na iya kashewa ko ka yanka ba a ci amma na ga malikiya su ma ba su aiki da wannan fitowar a ba gaskiya ne ba in dai ka iske shi da rai ne kai yanka to za ka ci abunka wallahu ta'ala alam wasu to tambaya lokaci yayi na sallah afwan eh da danko eh abun da aka halba da danko kaga duci ne duci bai da kai ba in ka iske shi da rai ka yanka in ya kashe musse eh mutum ya kiwo ragonsa cikin gidansa sai barawo ya shigo ya gazbe iya ɗauka ta bai iya ja sai barawo ya yanki da niyyar ya ɗauka ka miya dauka sai mai gida ta ci sai barawo ya gudu sai bashi da rago yankake za a ci eh za a ci za ka dauka musulmi ne sai ka ci abunka ya halatta ya halatta gaskiya akwai wannan a zamanance yanzu mahauta mahauta da dama a cikin duniya zaka ga muka suke yankawa wai saboda abin gama sai a sa mai yukar bismillahi su in dai masu yankawa na arna ne ko an sa bismillah ba a ci amma in musulmina to yan suka yan an ka yanka to za a ci in dai ma wannan mai yankan musulmina shi ke ba wannan ƙaryen umurni wannan injimin mai yanka shi ke ba shi umurni to za a ci amma arne ya yanka dabba wai don an sa mai yuka bismillah a ci ba a ci gaskiyar magana wallahu ta'ala alam to lalle ai bincike eh lalle wajibi ne ai bincike Eh, wala hillu an yafala fil hatta ya'lamu kullahi fi duma kuma da dama naji an ma Jafar irin wannan tambaya shi ma wato matsala ce wadda zamani ke kawo ta yanzu saboda a turai ko layya kuke ba a yadda kawai mutum ya ya kama dabba ya yanka ba dole akwai inda aka yi tana tanada wajen yankawar kuma dole sai ka kai ta a can wannan gurin to ya kamata da da yake alhamdulillah Saudiya tana hulɗa da su kuma ana daukan mataki mai kyau kuma gurgudu ana bunga to ya kamata da duk inda nama ke fitowa a tsaya a bincika tukun in dai kasan musulmai ce wannan ba sai a yi wani bincike ba kawai ake amma in dai kasa arnata to dole a yi bincike wallahu ta'ala alama subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya hakuri haka